Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu uwa masu kaluna saurare na barka da wannan lokaci. A gurguje akwai jawabi da nake so nan yi tambihi akai game da bidiyon da nake ganin 'yan bida'a na ɗauka suna magana akai bidiyon Sheikh Malam Amin Daurawa ne da yi wasu jawabai game da abin da ya shafi martaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a inda yake cewa kaman ga jawabin nasa anan kaman yadda za ku ji cikin zancensa game da abin da ya shafi annabi sallallahu alaihi wasallam musulunci kaf da aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da haɗe musulunci kaf da haɗe musulunci kaf da haɗe musulunci kaf da aqidarsa da ibadarsa da mu'amalarsa da akhlaq ɗinsa duka an gina shi ne akan girmama manzon Allah Thank you. addini ba zai taba yiwa ba sai an girma manzo Allah da tauhidin kama Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah ibadar ka Allah ba zai karɓa ba ka girma manzo Allah halayen ka Allah ba zai karɓa ba duk abin da kai wa Allah a duniyar nan ba zai karɓa ba sai ka ga girma manzo Allah gaba ɗaya addinin girmama manzon Allah ne daga girma manzo Allah ne kuma ake shiga tauhidi daga girma manzo Allah ake imani duka akan girmama manzo Allah aka gina addinin domin wa ya gaya maka tauhidin ya zo da ibadar ya zo da mu'amalar ya zo da akhlaq din to ana taba darajarsa to duk komai ya rushe har tauhidi duka ya rushe dan baka san Allah ɗaya bane baka san Allah za a bauta masa ba sai da manzo Allah ya gaya ma baka san la ilaha illallah ba sai ta hannun manzo Allah duk ibadar da zaka ba Allah manzo Allah ne nuna maka yadda ake to shi yasa munafikai sun fahimci in suka rushe daraja Annabi sallallahu alaihi wasallam to addinin ya rushe shi yasa munafikai zaka ga duk su kansu da fitsararsu duk suna yin ta ne akan annabi alayhi salatu ko yanzu makiya addinin musulunci zaka ga duk abin da suke cillowa annabi suke nufi shi sa kaga ai yahuda me yasa addinin yahuda ya sanyi da na nasara ai su kan annabawa da suka dinga yi suka dinga jingina musu abubuwa marasa kyau har sai da mutanen suka wayi gari su ma fa waɗannan mutanen kamar kowa ne tunda an ce annabi wane ya kaza annabi wane ya kaza amma in kana ka tafi yahuda zaka ta ganin rashin mutunci suna jingina annaba saboda haka sai kawai mutane suka watsar da addini shi yasa addini kaf la ilaha illallah muhammadur rasulullah kenan ba ƙari ba rage abotawa Allah shi kaɗai yadda manzon Allah ya ce yadda manzon Allah ya ce haka za a yi addini ba wani wanda ya isa ya zo da addini komai kankantansa a cikin babin aƙida ko ibada ko mu'amala ko akhlaq ba za a karɓa ba sai in ya biyo ta kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam To jama'a assalamu alaikum ina ji kun ji wannan jawabin na Sheikh Daurawa. Yan bidiya sun dauke shi ta wata fuska shine su kun san ko da yaushe suna bayyana kansu akan sun fi kowa girmama annabi sun fi kowa san annabi amma a aikace baka ganin girmama annabi a zahirance a duk komai nasu za ka ga cewa babu girmama annabi kuma babu abin da ya kai girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sama da kai abin da yake so ka imtisali da abubuwan da Allah ya masa umarni akai ya umarci kuma mutane a kai, ka nisanci duk abin da annabi sallallahu alaihi wasallam baya so kamar yadda annabi ya ce kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba annabi ya ce duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda ya ki qalu wa man ya aba ya rasulullah sahabbai suka ce waye zai ki akai manzo Allah sai annabi ya ce man ata'ani dakhal aljanna wa man asani faqad aba duk wanda ya bin biyayya zai shiga aljanna kuma dukkan wanda ya sa'a min to ya ki to kenan gaba daya a kamar yadda na faɗa a karatu kwanika cewa abu biyu dole kamar yadda kake ganin abubuwa guda biyu ta fuskan kamar misali tsuntsu ba zai iya tashi da kifike da ba sai da mafarki biyu kamar misali aya da Allah a Ibn Abbas ne yake faɗa yake cewa ayoyi uku sun sauka cikin Alkur'ani ɗaya baya aiki sai da ɗaya da inda Allah ce anashkuru li wa liwalidayka ilayya masir kai ka gode min ni da iyayenka duk wanda ya gode wa Allah bai gode ma iyayensa ba Allah baya son godiya wanda kuma ya gode ma iyayensa bai bi Allah ba Allah baya son biyayyen da yake wa iyayen nasa sannan aya ta biyu ke cewa qimu salata wa atu zakata ku tsaye da sallah ku ba da zakka duk wanda ya tsaye da sallah ya hana zakka sallar shi ba ta daraja a wajen Allah haka nan aya ta uku da Allah ta'ala yake cewa bi Allah wa bi rasul ku yi wa Allah biya ku yi manzo Allah biyayya duk wanda ya wa Allah biyayya bi ba annabi ba Allah baya so duk wanda ya wato biyayya ga annabi bi wa Allah subhanahu ta'ala biya ba Allah baya su duka suna halali to mutane sun kasa bambancewa wasu sun dauka cewa san annabi kadai waya wadata daga tauhidin ka da ta Allah biyuwa sai ka hada duka biyu shine ta Allah da girmama annabi wasu sun dauka kuma ta Allah da gyara tauhidin ba tare da girmama annabi ba abubuwa za su tafi daidai su ma duk wannan baya yiwuwa su tafi daidai duk wanda kamar yadda na faɗa kamar yadda shi malam daura ya faɗa ƙarin jawabi ne kan jawabansa su yan bid'a sun ɗauka cewa su girmama annabinsu a yadda suke faɗa a baki zai wadace su ba tare da sun kare da Allah ba mu kuma mun ce dole sai an hada wasu kuma sun bangare suna ganin ba dole sai an girmama annabi ba za a yi tauhidi dole ko in ka kyautata tauhidi annabi ba komai bane ko bai yiwa shine muka faɗa cewa a hada duka aka samu wasu marasa fahimta suka dinga zagin mu yan usulubi yan waye magana ce ta gaskiya muka faɗa bai yiwuwa a ce mutum ya zo yana girmama wai Allah annabi da daraja a idonsa kai kuma bai yiwuwa ka je kai ta shirka wai kana cewa annabi annabi in ka je lahira ba ruwan annabi da kai to a wannan babin nake ganin cewa tambihi ne kan ƙara magana da daurawa yayi cewa tauhidi da girmama janibin annabi duka hada suke ba sa rabuwa kamar yadda kake ganin cewa ba yadda za a tsinsu ya tashi sai ya hada da fifikin sa haka nan addini bai yiwuwa sai ka hada da abubuwan nan guda biyu shi yasa zamu ga cewa a cikin ka'ida ta bautawa Allah subhanahu wataala akwai ka'ida biyu da ka cika sannan addinin ka zai Allah zai karba na farko akwai al-ikhlasu ikhlasi ya danganci Allah ne yana da alaka da Allah ne kadai shine ka bautawa Allah kana mai tsarkake shi sana'ar mutaba yana da alaka da annabi ne kadai shine bai yiwuwa kuma ka bautawa Allah sai da annabi ya koya. to kaga ta yaya za a raba wannan abu abu ne mai sauki wasu ke so su juya shi dan bid'a ya rike wannan bidiyon ya dauka hujja ce a gare shi ya kare aqidarsa ta shirka shi ya girmama annabi yanzu kuma zai karewa aqidarsa aqidarsa ta shirka nan kuma wani mai tauhidi yana kokarin dabbaka tauhidi amma kuma bai da kyakkyawan lafazi ga annabi sallallahu alaihi wasallam a sadda yake kokarin ya gyara tauhidin mutane to a wannan baban kaga dole in muna so mu zama masu ah, ka samun karbawa wajen Allah subhanahu wataala sai mun balansin sai mun hada abubuwan ya daidaita mana sannan mun wato ainihin mu karana mun bude mun baje abin sannan mu dauki abin da zamu dauka na shirya saboda haka mutane kar su dauka cewa tauhidin su zai gyara ba tare da girmama ba ko shakka babu tauhidin ka aikin banza ne na maimaita in ba girmama annabi sallallahu alaihi wasallam a ciki haka nan kai kuma duk biyayyen da kake wa annabi aikin banza duk san kake wa annabi aikin banza ne in babu tauhidi a cikin aikin ka Allah ya ce innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma ahun nar wa ma lil zalimin min hadi zuwa da karshe to saboda haka a wannan babin dole sai an yi a me yake cewa kamar yadda Allah ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata dole sai an daidaita abin an tsaya tsakiya ba tare da bainar guluwi wal jafa kar ai jafa'i kar ai wato ainihin guluwi wannan shine wallahu ta'ala alam yan uwa wannan shine sako bismillah salatu salamu ala rasulullah yan uwa akwai wani cece ce da nake ganin ana ta yi game da wato ciko da mata ke yi da ke so da yi amfani da wannan dama in ja hankalin mata da suke ciko na ga wata 'yar fim ta fito ta yi magana game da ɗabi'un nan da mata ke yi na ciko wanda ya sa a musulunci tun daga kan abin da ya shafi make-up da ake yi wanda ya wuce iyaka har zuwa bleaching duk macen da ta yi bleaching bari fara da bleaching tukunna duk macen da ta yi bleaching to tamkar ta rena halittar da Allah ya mata shi yin ado ga mace da kuma sa kaya mai kyau shafa mai mai kyau sha turare mai kyau wannan ba haramun ba ne domin tsarin musulunci ya tsara mana maza masu tsafta annabi ya ce an-nazafatu min al-iman tsafta yana daga cikin imani amma yin bilicin yana daga cikin ɗabi'u da suke canza halittan Allah bisa tsada abin da ya shafi canza halittan Allah za ku ga hadisai sun zo suna korewa suna tsine masu yi tun daga kan abin da ya shafi gira wushirya ƙarin gashi da sauransu haka nan bilicin da mata ke yi rena abinda Allah ya baka ne Allah ya tsara halittar mutane daban-daban haka ya tsara kuma matsayinsu daban-daban wanda Allah ya yi shi a baki to haka Allah yake son ganin sa a baki wanda kuma Allah subhanahu wata'ala ya yi shi a fari haka Allah ta'ala yake so gan shi a faransa duk da aka waye gari sai ya zama mutum yana so ya canza abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya masa to ko shakka babu ya rena abinda Allah ya basa bala kamata masu ciki su ji tsoron Allah duk macen kuma ta ta'auri wani tana ciko to ko shakka babu in ya gano za a biya sa sadakinsa saboda akwai ƙari na musulunci da yake cayan kawar mace da sifa kaza za a mayar maka da sadakinka wanda insha Allah a karatu za mu zo mu bayyana wannan Ah, a taro mu a gaba insha Allah akwai sababbin jawabi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh